من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا da أنت العليم الحكيم أما بعد كما مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gabatar da gaisuwar kuma insha Allah da baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne yammacin alhamis muka hadu domin bitan littafin ya da salihin da nawawi yau ba su ga taimakon Allah wannan yammacin 28 ga watan biyar mana 28 ga watan jumada al'ula ko al'awwal ina lillahi wa ina ilaihi raji'un sai a dakatar da wayoyin da ko haddasa shi mai dole Insha Allah kamar yadda aka gabatar cewa za mu ci gaba da darasin mu da muka saba kowanne sati yau ma wannan satin na 28 ga watan biyar mana watan jumada al'awwal watan biyar a kididdiga watannin musulunci wanda yau yana kusan karshe don 28 a shekarar 1439 wanda ya mafuka da sha biyar ga watan biyu miladiya 2018 insha Allah da shi ne za mu yi na karatunmu wanda ya gabata yau za mu tashi hadisi na ɗari hudu da ishirin da biyar wanda shi an na goma sha hudu cikin babur rajali haka cewa an abdullahi bin amr bin al-asi radiyallahu anhu ma an samo daga abdullahi dan amr dan asi Allah mu dauki sarki yarda da su cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam tala aulallahi azza wa jalla wata rana ma'aiki ya karanta maganar Allah mabuwayi maɗaukaki fi Ibrahima sallallahu alaihi wa sallam game da magana annabi Ibrahima kira da aminci Allah tabbata a gare shi Allah ya yi magana akan magana Ibrahima cikin alkur'ani cewa in tu'azibuhum fa innahum ibaduk annabi ibrahim ya ce allah in ka yi azaba ga waɗanda bayin naka to kai dai addar ba mai makan ba mai addar ba wanda addar mallaka su in ba kai ba sabon su bai hitar da su zaman su bayin ka ba wa in ka tagfir lahum kuma allah in ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim lalle kai allah gagarau ne kuma alhakimu mai gwanin in ka bar su ba don sun buwaye ba ne don haka in ka gafarta musu Allah ka fi karfin su eh? na'am to yace an abdullahi bin amr bin al-as anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah al wa jalla haka ne to ko nawa dai bai da shi ne rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas wa man tabi'ani fa innahu minni ina da shi ne kamata in karanta ko na'am to na gode ne aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar to wacce a gaba ta ku ta annabi Isa ku ta annabi Ibrahim ita a gaba ko to daidai eh, na wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar da Allah madaukakin sarki dangane da annabi Ibrahim rabbi ya ubangiji innahunna lalle su waɗanda gumaka masu bautar goma. a zallan da kafiran minan na sun ɓatar da mafi yawa daga cikin mutane faman tabi'ani wanda duk ya bini daga cikin su fa innahu minni yana daga cikin mabiyana masu yin addinin da ka aiko da su fa innaka fa innahu minni ko yace ni to gaba wa man aqali fa innaka ghafurur rahim wanda kuma ya saba mai daga cikin su to fa innaka ghafurur rahim lalle kai Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ya karanta wadda ayar da a cikin alqur'ani inda Allah ya magana da annabi Ibrahim ya dangane da bauta gumaka ma'ana Allah ya yi kotin din magana Ibrahim a cikin alqur'ani kamar yadda ta zo a cikin suratul Ibrahim ya sake wa qauli isa alaihi salatu wassalam kuma ya karanta maganar annabi isa inda annabi isa ya ce in azibuhum fa innahum ibadu Allah ya yi kotun ne abin da zai hauku wato tsakanin annabi isa da ubangiji ranar tashiyar kiyama Allah zai kira shi ce ya isa an ta kulta linnafi fi wa umiya ilahin min lahi isa kai kace mutane su rike ka koma bayan Allah da kai da mahaifiyarka to nan ne annabi Isa ka cewa ya Allah ma qultu lahu illa ma amartani bihi ya Allah ni ban gaya musu komai ba sai abin da ka umurce ni da shi don haka ya Allah falan ma tawaffaita ni lokacin da ka karbe ni koma ni koma zuwa gare ka anta kuntar raqiba wa anta ala kulli shay'in qadir kai ne mai tsaro akan su kuma kai mai cikakken iko ne akan kowane irin abu sai ya ce in tu'azzibuhum in kai musu azaba ya Allah hadisi na 425 cikin babi hadisi na 14 babu rajani. hadisi na 15 eh, na 14 ta shine yace in tu'azzibuhum in kai musu azaba fa innahum ibaduka lalle Allah bayinka ne wa in tagfir lahum in kuma ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim lalle kai Allah al'azizu mabuwayi ne alhakimu wanda abuwani da manzon Allah ya karanta magana waɗanda annabawa yadda suka faɗa dangane da mabiyansu to shi ne shi ko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai ya hannayensu shi ne aka ce fara fa'a ya dai sai ya ɗaga hannayensu sannan wa sai ce Allahumma ummati ummati ya Allah ni ko al'umma ya Allah al'umma saboda mi yayi wannan saboda Allah madaukakin sarki ya karanta mai kissa annabawa cikin suratul anhal yace mai ku dahu mukutadi game da shirya waɗanga annabawa kai annabawa mu duka koi su shi yasa da ya karanta ga magana annabi Ibrahim da ya dangane da al'ummar da aka aiko cikin su shi ma annabi isa ga maganar da ya yi duka maganganun su na tausayi ne ga al'umma kowane su yana gwada mu Allah waɗanda bayinka ne ya Allah in ka yi musu azaba kai adda in kuma ka yi musu rangwame ka ta musu Allah kayanka ne bayinka ne ya Allah ba su isa ga zaman su bayi ko kaka su kowane su ya yi wata magana ta tausayi to shine shi ko sai ya ɗaga hannayen sai roƙa mai tausaya a al'ummar sai ka kaji hannunsa yana cewa Allahumma ummati ummati ya Allah ina roƙon game da al'umma ya Allah ina roƙon game da al'umma ta dama Qur'ani ya shaida mai tausayi ne kamar yadda ya zo a cikin suratul abin nan tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma yana da tsanani a kansa abin da duk ke wahal duk abin da ke tsananta mu ke wahal al'umma yana tsanani ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya siffanta shi ra'ufun ne rahimun ne mai mai mai jinkai ne mai tausayi ne to shine nan ga shi ma ya su wannan siffar da alqur'ani ya siffar shi ka gaskata ga al'umma sai daga hannayen ya ga da annabi Ibrahim ya tausaya ma al'umma ya bi dan musu mahita ya ga da annabi Isa na sa ya bi dan al'umma sai mahita shi ma akan haka sai ya bi dan ya daga ya ya ya Allah ina roƙon game da al'umma ya Allah ina roƙon game da al'umma wa ka sai ta kuka shine faqala Allahu azza wa jalla sai Allah azza wanda ya wa jalla ya dauka yace ya jibril ya kai jibril izhab ila muhammadin ka a wurin muhammad wa rabbuka alam Allah ubangijin ka yi ka sani halayyar da yake ciki da abinda ke ba. amma je kana matsayin dan sako zuwa gare shi fasal tambaye shi ke damuwar shi har ta kuka tambashi ma yake tashi kuka fa asahu jibril sai malaika jibril ya sauko ya sami annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fa akbarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya fada mai buwa sai ya gaya mashi labari abin da ke damuwa sai bai san wata ne al'umma sai bara na tashi alkiyama shine yake kuka saboda rashin sanin makoma al'umma saboda wa huwa alam kuma ya san Allah shine mafi sani faqala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yi mala'ika ji da kuma ya faɗa ma Allah cewa kaji kaji abin da bawan ka manzon ka ke kuka saboda al'umma alhali Allah ya yi mala'ika jibril sani abin da alai annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya jibril ya kai jibril izhab ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka yi wurin muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam kul ka ce masa inna ka fi ka lalle mu za mu yarda da kai abinda za mu yi maka galin maka za mu yi abinda zai yarda da kai za mu yi abinda zai maka daɗi wala na su ka ba mu makanta maka ranka za mu yi maka abinda zai daɗa maka rayuwa game da al'umma kara musashi alkiya wannan maganar wani abu ne wanda ke kara ma kowane mumini kauna da cewa Allah ubangiji talikai ba zai halakar da shi ranar tashi alkiyama abinda zai zai kara gaskatawa aikin sana abinda Allah ya ɗora mai nayin imani da kyawawan ayyuka don haka nan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma ta tami ta inda ya bashi tunan duniya aka ba su aiki guda na lada ya ninninka musu lada da ke masu yawa kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi da ke gwada al'umma ga tana da wata falala da wata kauna da a gurin Allah madaukakin sarki inda shi annabi shi ya fara labari cewa misalin al'ummarsa haka sa take kamar mutumin da ya ɗauki yan jinga tun daga sahi zuwa azhar ya yi musu jinga dinari ɗaya ɗaya wasu suka taho da la'asar da azhar ya ɗauke shi zuwa la'asar ya yi musu jinga su mai noma dinari ɗaya ɗaya wasu suka taho da marece ya yi musu zinga daga bayan la'asar zuwa magariba dinari biyu yanzu Allah ya faɗi wannan cewa yahudawa sun taho farko an kai musu daga azhar daga sahi zuwa azhar kama suna aka wa zinga akan dinari ɗaya nasara suka taho da azhar zuwa la'asar an kai musu zinga dinari Daya-daya al'umma annabi suka to da marici zuwa magariba aka sai ayi musu jinga dinari biyu biyu aka ce sai waɗannan na farko da na tsakiya suka ce amma kai ya kai muna haka ga mu mun ka fara tahowa daga farko kai muna jinga dinari daya-daya daya amma kuma waɗanda suka to kusan magariba kuma mun hisu yawan aiki kafi kafi kafi ba su jinga mai yawa manzo Allah ya ce sai Allah ya sai wannan mutum ya ce na ce ku hakkin ku da muka yi ka'ida suka ce a'a ya ce to wagga zaɓi na na na in ciwar samu waɗanda bayan Allah to haka al'umma annabi take yahudawa sun suka taho daga sahi zuwa azhar nasara sun suka taho daga azhar zuwa al'asar al'umma annabi sun suka taho daga al'asar zuwa magariba amma kuma an ka musu ladaddaki game da aikin da Allah maɗaukakin sarki ya tsora musu sun fi kowa yawan lada don haka Allah ya yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta huskoki daban-daban ta hanyar yawaita musu lada haka manzo Allah yana cewa nahnu al-akhiruna sabiquna yawm al-qiyamati mu ne muka zo na karshe al'umma ta karshe kuma mu an magabata ga kowa ranar tashi al-qiyama don haka ai fifita al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam wurare da yawa kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisi Yake to uditu khamsan da yudahunna ahadun min al-anbiya'i qabli an bani wasu abubuwa wasu bambance bambance da aka bambanta ni da mutane waɗanda ba a ba wata al'umma su ba a gabani na yace nusirtu bin ru'ub an taimake ni da kafirai su ji tsoro na masirar da shaharin zangon ta iya wata ɗaya sai ya zama kafirai da sun yi na nan sai za su kace mini waju ila fiyal ardu masjidan wa dura an sanya mini kasa duk inda take a duniya ta zama mini irin abin yin tsarki kuma abin yin sallah in ban samu ruwa ba ina iya taimama shekara goma in yi taimama kuma sannan duk inda sallah ta kama ni ba iri al'ummomin da suka ba jeri ba ne ko ina sallah ta kama ni ina iya yin sallah cikin kaza amma su yahuda da nasara ba su iya sallah sai sai coci ko tauba ba su iya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uhillat yal ganaim kuma an halatta mini ganimomi ba halatta ta ga wani ba annabi ba a gabani na kun ga waɗannan duka wani abu ne da ka gwada Allah ya ya tausaya ma annabi Muhammad game da al'umma ta kana da wasu ke keɓantattun abubuwa masu yawa waɗanda aka ambata a cikin hadisai masu yawa don haka amma dai wannan hadisi na karanta yana gwada yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tausaya ma al'ummarsa kuma Allah ubangiji ya faɗa mai cewa ba zai tsanna mace ran shi ba game da al'umma ta ranar tashi alkiyama wannan wani kaunatarwa ne ga cewa muminai Allah zai rungunta musu ranar tashi alkiyama ga wani hadisi yadda ya zo manzo Allah ya taɓa ce masa kuna kun yarda da Allah ya sanya ku rubu in ya aljanna kila yana ma yana yana kafa cikin hadisan mu. hadisin mu na gaba shi ne hadisin mu'azu bin jabal aka ne ga naku eh aka cewa an mu'azu bin jabal radiyallahu anhu an samu daga mu'azu bin jabal Allah shi yarda da shi kana ce kuntur ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance goye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala himarin kan wani jaki nashi da yake haye da shi فقال سيد يا معاذ يا كي معاذ هل تدري ما حق الله على العباد ko ka san haƙƙin Allah akan bayinsa wa ma haqqul ibadi ala kuma ko ka san haƙƙin bayi akan Allah qultu mu'adh yafi sai ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da sani wannan shi Allah da bi tsakanin malami da ɗalibi ko ka sani wani lokaci an yi son ka faɗi amsa ga malami saboda ya gane a ka kada basirar da gare amma dai ka kamar ma malami iya jeho maka tambaya ya jeho maka ne saboda ka mai da hankali ga abin da yake son faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala ce fa inna lahi ala al-ibadi haqqin da Allah ya rataya akan bayinsa an yi abu su bauta mai shi kadai wala yushriku bihi shay'an kada su fada shi da kowa shi a haƙƙin da gare shi gare su saboda shi da ya halicce su shi da ke arzuta su shi da yake ba su lafiya kai duk abin da gare su Allah ya ce ma bikum min ni'matin fa min Allah summa idza masakum ad-durru fa ilayhi taj'arun to duk da shi ya adda komai nasu to kenan haƙƙe ne ya yarda shi ya yi su kyauta shi ya ba su duk abin da a gare su to kenan haƙƙin sa ne su bauta mai shi kadai kada su faɗa shi da wani yace sannan wa haqqul ibadi Allah abinda su ko bayi suke da haƙƙin da Allah ya dora ma kansa ba dole ba ba wani ba wani tilasta shi ba haƙƙin bayi akan shi Allah yu aziba man la yushriku bihi shay'a haƙƙin bayi a gare shi kada yayi azaba ga duka wanda bai shirka da shi ga wani abu duk wanda ya zo ranar tashi alkiyama bai shirka da Allah ba yana da haƙƙi ga Allah Allah ba zai yi mai azaba ba wannan haƙƙi duk wanda ya daure ya yi kokari dukkan iyawarsa bai zo da shirka ba in dai zunubi na to Allah zai gafarta mashi amma kada ya yanke ma kansa hukuncin cewa ai shi zunubi bai komai duk da ne bai shirka ba yana da haƙƙi ga Allah a'a ba a yi wannan bugun gaban amma ba mamaki rayuwa sai ta rinjaye shi wani lokaci ya yi sabu to ya haɗa tuba da kyakkyawan aiki ba mamaki ubangiji ya dubi yawan zurban na ce ga ta mai saboda ya ta alaƙa tsakanin da Allah bai shirka da shi ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi can arba'un hadisi ya ce da bayi na za su zo mini da bawa na zai zo mini lau balaga zulubuhu nanar samari, sun malakita ne ma sun malakita ne sannan da zulubbanka su kai yawan sararin jiragen sama sannan ka haɗu da ni ba kai shirka da ni cikin komi ba yace duka bi mithli amaka sarasin da za haɗu da kai da kusan kwacin ta ne wa gafa kun ga kenan in dai mutum ya kokari ya zo ranar tashi alƙiyama bai da shirka cikin kayan to ana sa ana fata ga Allah madaukakin sarki ko yawan zurbi na bawa Allah shi ya ji ka ya ya mashi ya gafarta mishi waɗannan zunubai shi na ake ce ma Allah bai wa baya hisabi hisabi mai sauƙi. zai jawo mumin ya aje kusa gare shi cewa da bai yi ma kaza bai yi ma kaza bai yi ma kaza bai yi ikira ya ce Allah ka min to ba kai ba kai na kai sako kaza ba ya ce Allah ni ne to na ruwa maka asiri can duniya ban tona maka ba ai ka ga mutane ba san ka da wannan dabi'a na ruwa maka asiri ne duniya don in gafar ka maka yau lafiya shine yake cikin kitabi masa mai sauki to Allahumma hasbuna hisaban yasira da haka yace fa qultu lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan mu'az bin jabal ke sai ya rasulullahi ya manzo Allah in haka ne afala ubashiru nasa ba zan ba za ka bar ni wa mutane ku kyara in faɗa muku duk wanda ya zo lahira bai da shirka da Allah Allah na gafarta mai kala sai manzo Allah ya ce a la tubashirun kakka faɗa muku fa yastakidu su dogara ga cewa Allah mai gafara ne komi yawan zunubi ne ba shirka ba su dogara ga wannan suke kyakkyawa aiki ashe ka nan duk da manzo Allah ce ka faɗa mu mutane don kar su dogara ga wannan suke ciya ake ashe wannan a fahimtar manzo Allah ya nuna tare da wannan alƙawalin abin da a haƙƙin mumini ya tsaya ya kauce ma abin da yake mara kyau ya aikata abin da yake mai kyau shi a haƙƙin mumini ya faɗa mu Allah bawa na ya ji tsoron hushin Allah wajen barin da'a ya ji tsoron hushin Allah wajen aikata sa'a ya ya rage ibadar da yana yi wa ita ba daidai ba yana yi ta da kuskure sabon wani lokaci yana yawa zuciya shi ta rinjaye shi ya ya aikata sabo amma in akwai kyakkyawan nuhi akwai kyakkyawan tawani sai ubangiji ya haɗa shi da rangwame da gafara hadisin mu na gaba aka ce wa an bara ibn azib bin radiyallahu anhu an samu daga bara da azib Allah madaukakin sarki yarda da su an nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki tsira da annabi Allah ya tabbata a gare shi kala ya ce al muslimu idza su'ila fil qabri idan musulmi idan ya zo aka tambaye shi cikin kabari musulmi ya rasu yana mutuwa ana gama turbuɗe shi ana ta da kabari akan su za a yi mai tambayoyi tambayoyi kuma ga dukkan yadda yadda abin da ya zo cikin hadisai tambaya uku ne man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ubangijinka wa ma dinuka miya addininka wa man ka wa annabinka waɗanda su ne tambayoyin da aka haƙuri aka ce aka tambaye cikin kabri ya shaɗu Allah ilaha illallah zai shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma zai shaida annabi muhammadu manzo Allah ne Allah ya ce fa zalika qawluhu ta'ala in wanda Allah ya bashi ku yayi wannan cewa wanda ubangijinsa shine ubangijin talikai manzo sa shine annabi muhammadu addinin sa musulunci yace wannan shine fatar da Allah cikin suratu Ibrahima cewa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha cewa wannan ita ce magana Allah da yake cewa Allah zai tabbatar da waɗanda suka yi imani nan duniya cikin kabrin su bil qawli da magana tabbatacciya fil hayati dunya wanda suka yi nan duniya sun imani nan duniya to kabrin su ma in suka yi tambaya fil akhir haka lahira ma in sun sauka gure Allah Allah zai ba ku iko su aka tambayoyi wannan tambayoyi ko ka samu takardar da ake tallaka su ka iya idan ma sal abdu da ake tallako ko ka iya ka abin da ke baka ikon kawo waɗannan abubuwan imani da halaye da kai idan ka bar imani da halaye na gani ka ɗauki rayuwa irin ta munafukai to ko ka zo lahira wannan takarda a da karanta karanta mace ma zai amma gwargwadon imanin ka da halayen ka na gari shine Allah zai baka shi Allah shi zai cusa baka amsan nan shi yasa an kaso da mutum ya rasu kun gama turkuda sai a tsaya bisa ga sa a roƙa mashi Allahumma sabbit inda mas'alati man dikawu wala tabtalihi fi qabrihi bima la daqata lahu bi shi yasa zo Allah ya gama turbuda mutum yana cewa istaghfiru li akhikum wa innahu la'ana yusalu ku roƙan ma dan ku gafara wa sanu lahu tasmita ku roƙi Allah ya ba ya tabbatar da shi akan ikon ba da amsa fa innahu la'ana yusalu kaga abun manzo Allah ya istaghfiru li akhikum ku roƙi gafara ga dan uwanku wasannin lahu tasbita ku roƙan mashi Allah ya ba shi ikon ya tabbatar da shi ga magana tabbatacciya fa inna la amil sallallahu yanzu na yanzu na ana nana yi mashi tambaya don haka wannan shi ne mutum yana da kirki yana da imani mala'iku mala'ikun nan da aka ce suna tahowa cikin kabarin sa munkaran da wanda kiri suna tahowa rigitar da mutum zai samu sai Allah ya nasar da shi da wannan rigitar suna tuwa suna tambayar shi waɗanda tambayar Allah na ba shi iko haka shi dama haka muka zatonka mu kai mumini kake mai yaƙini game da ubangijinka su ce mai na ci gaba da kwanan don haka Allah ubangiji ya ba mu ikon imani na kwarai ya sa ku bisa ga kalimar shahada ya ba mu ikon amsa jawabin kyakkyawa cikin kaburburan to shi ne aka cewa wa ana anas radiyallahu anhu an samu daga Anas bin Malik Allah ya yarda da shi har Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aiki tsira da abinci Allah ya tabbata gare shi kala ya ce innal kafira shi ko kafiri idza azila hasanatan idan ya aikata kyakkyawa nan duniya kafiri na aikata kyakkyawa kuna ganin wasu kahirai suna da tausayi har ma almajirai suna cewa wai kahirai sun yi musadaka mafi yawa sukan faɗi wannan magana cikin da Allah mutane da na musallar kai ta ko sadaka ba su to idan kafir yayi kyakkyawa aiki inji manzo Allah udrima yi lumatan fid dunya min ad duniya za a ciyar da shi da wannan abin ne na alkhairi a janibin Allah za a ciyar da shi nan duniya a ta mashi arzikinsa a ba shi lafiya da sauran wasu abubuwan da za a yi mai madadin abin nan da yawa Allah da duniya wa amma al-mu'minu amma shi mu'mini fa inna Allah ta'ala yaddafiru lahu hasanati shi ko mu'mini Allah zai jinkirta mai zai aje mai kyawun ayyukan da yi fil akhirati sai ya zo ya sabi su da lahira wa yubqibuhu rizqan fid dunya ala ala da'ati kuma Allah zai bibiyo da arziki yalwatacce a kan ɗa'asa da yake a nan duniya a nan duniya Allah zai zai arzuta shi da arziki gwargwado a kan ɗa'asa da yake zai sanya mai a fili kun san Allah ya ce man abila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah ya ce duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki minkum daga cikin ku min zakarin an unsa wato namijin ko macen ku wa mu'minun alhali lokacin da yake aikin ga yana imani Allah ya kira an shi yana da imani don Allah yake da neman rashi Allah ya ce wallahi tallahi za mu rayar da shi nan duniya rayuwa mai kyau a ya san dai ba bai ce zamu mu tula mai dukiya ba a'a zai dai rayar da shi nan duniya rayuwa mai kyau a sanya mai natsuwa a sanya mai wadan mutunci kuma a rufa mai asiri bai kasu da zai ya ci ya yi Allah ke nan duniya ke na Allah kuma rantsuwa da za ta zace falla nuqiyan na a sai bata wallahi za mu rayar da shi rayuwa mai kyau yace sannan gobe wala najziyannahum menene ajrahum bi ahsani ma kanu amalu za mu saka ka musu lada su da mafi kyawun abin da kasance suna aikatawa to wannan shine manzon Allah ya faɗi kafiri za ka ga yana ta jin daɗi da yalwa da sauransu saboda ayyukan da yake wani lokaci suna da tausayi suna da alkhairi da sauransu to abin da duk yayi don Allah to wannan abin za a za a Allah zai mai zai mai zai biya shi mulkin sanan nan duniya kafa kenan in ya mutu shi kenan wannan abin ba ya Allah ba shi kowane irin abu shi ko mumini za a je mai kyawun ayyukansa amma kuma wa yi uki burin kan Allah zai bibiyo aikin sa da yana alkhairi da da'ar da yake wa Allah zai bibiyo mace akan wannan dabi'a da yake ta halaye na gari da arziki a nan duniya a kan ɗa'arsa da yi a arzuta shi a nan kuma sana'a aje mai lada da ke wasu ayyukan wa fi ya ce inna allaha la yuzlimu mu'minan hasanatan Allah bai zalunta mu'mini wata kyakkyawa da ya aikata yuhuda biya fi duniya da za a bashi alkhairi da zaman lahiya da aminci da za a bashi akan aikin nan na alkhairi a duniya wa yujuza biha fil kuma a sakan kamai da ita ranar tashi alkiya wa amma kafiru amma kafiri fa yud'amu bi hasanati ma amila lillahi ta'ala shi ko ana ciyar da shi da kyawawan abubuwan da aikata don Allah madaukakin sarki fi duniya a nan duniya sai a ciyar da shi shi sa ka gani lokaci suna samun kwanciyar hankali da natsuwa da ƙarin dukiya tattalin arzikin su kamar ya ina kaga kamar wata shan mata ce ba shan mata ba ce kaga yankunan su kamar akwai aminci da sauransu bisa ga abubuwan da suke ne yanzu in yanzu aka yi faɗa wata ƙasa in baka hattara ba ko a ce na zanga, in baka hattara ba yanzu asibiti ko gidan yari a nan cikin jihar da kuke kune musulmi babu kiristoci da yawa in baka hattara ba kwamitin kiristoci zai riga ya ku zuwa dubo kai ziyara ga waɗanda kursu ne kwamitin zai zai riga ya ku zuwa ziyara gidan marayu har su ce in ma akwai ana suna suna son a ba su tausaya ma waɗannan yara in ba bai riko ba su makaranta kwamitin su zai riga ku zuwa asibiti ziyara to waɗannan abubuwan da suke yi aka ce wannan abin za a ciyar da su za a yalwata musu da waɗannan ayyukan su a nan duniya hatta a fuza ila al-akhir sai ya gangara zuwa lahira lam yakun lahu hasanatu yuzza biha bai da wata kyakkyawa aiki wanda za a saka mai da ita duk abin da yawa Allah ya biya shi tun nan duniya wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi wannan yana gwada mana ko kaga wato kafiri yana da wata yalwa nan duniya da wata walwala kar ta zanna maka rai wala ya gura wala ya gura naka taqaddubul ladina kafaru fil biladi mata'un qalil ko kada jujjuyawa damar da aka kafirai suke da cikin kasa kar ta banda kar ta rude ka kar ta rude ka Allah ya ce mata mata'un qalilun nan jin dadi ne na rayuwar duniya kadai da ya mutu ne ya shiga halin kaka kai zai ga arkanai wanda bai da iyaka Allah ya tsare mu yace Ali ibn Abbas radiyallahu anhu ma an samu daga Abdullah ibn Abbas Allah ya yarda su kala yake sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji ma aiki tira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya kulu yana cewa ma min rajulin muslimin babu wani musulmi ya mutu wanda zai rasu fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan a samu mutum arba'in su tsaya bisa ga gawarsa la yi shiri kula billahi shari'a kuma dukkan mutum arba'in ne ga babu wanda ke shirka da Allah a yanke ƙetare, eh an jabir ne to magana magana yana yana na wani lokaci ya kai ba na na wa an jabir wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu an samu daga jabir da Abdullahi, ibn abbari kana shi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masalu salawatil khams misalin salloli guda biyar kamar salli na harin jarin gamrin ala babi ahadi manzo Allah ya ce misalin salloli guda biyar na yini sallar azhar la'asar magriba isha'i asubahi yace misalin su yadda suke fa'idar da amfanin su ga mu'minai yace misalin su kamar misalin naharin jarin gamrin ala babi ahadikum haka yi kamar kogi wanda a cikakke da ruwa mai gudana kaga ruwan da ke gudana ba su da kazanta sannan gamarin kuma wanda yake masu ruwa cikakku yana bi bakin kofar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin wannan ya ga tasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin wanga kogin da ke biya a mai fararen ruwa mai cikakku kuma masu gudana ɗayanku yana wanka cikin wannan kogin so biyar ga yini ga wata ruwa manzo Allah ya ce hal ya amin garadi shay'un da Allah kuna ganin wannan wankan da zai so biyar ga yini ba sai yayi wata tahiya ya gaba da wahala ba yana hitowa ka ta shiga kogi ya sabe jiki ne yi wanka so biyar ga yini ya ce hal ya amin garadi shi da Allah wannan wankan da ya so biyar yana rage wani kazanta ga jikinsa da ta ce la ya rasulallah la ya amin garadi shay'un wannan bai rage wani kazanta daga jikinsa ya ce tuwa ka zalika a salawatu kamsu haka salloli biyar suke wanda ya salla asubahin ko da ya yi wasu yan kurakurai ubangiji zai wanke su da ya yi azahar haka wanda ya yi azahar zuwa la'asar ko da ya yi wasu yan kurakurai Allah zai sa sallar la'asar sai ta shahe su haka wanda ya yi la'asar ko da ya yi wasu kurakurai zuwa magariba za su shahe waɗannan da ya aikata haka nan daga tsakanin ta da isha'i tsakanin isha'i zuwa asuba ne nan suna yi majtuni batil kaba'ir matukar dai ayi kokari an nisanci kaba'ira mutumin ga ba dan sihiri na ba ba dan kazahi na ga barrantattu ba bai yi kashin kai ba shi ba mai cin dukiyar maraye ba ba mai saɓa ma mahaifin ne ba ba mai gudu fagen fama ba kun san suna manzo Allah ya lifa'o ko in ba ku labari game da abin nan katu ya ce ce in faɗa muku abubuwa guda bakwai waɗanda ke haukarwa suka ce ya manzo Allah ya faɗi daga cikinsu akwai al-ishraku billahi wa qatalu nafsin allati Allah alaiha kaga an samu biyu ko ya ce wa kukul walidai da sa'a mu mahaifin ne wa akalu malin yatim da cin dukiyar maraye sannan wata wani yau da juya baya ranar gabo tsakanin kafirai da musulmai yace sannan wa sihir sannan da sihir kaga sihir yana daga cikin manyan manyan kaba'irori manzo Allah ya lissu waɗannan abuwa to in aka nisanci waɗannan manyan kaba'irori dan zunubin da za ka yi sallah tana shahi maka shi shine manzo Allah yake Allah yake fada in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima in kuka nisanci kaba'irorin da aka hane ku daga gare su to Allah ya ce nukafir an kun fayi a cikin yan sauran dubban ku Allah zai ya haibu kuma mu shigar da ku shigar ta ke mai daraja to wannan hadisi shine yake wani bayani yace ai al-gamru al-kasiru ma'ana wanda abin da ake nufi da kamar fili na halin jarin gamrin yace ana nufin al-gamru shine al-kasiru ma'ana mai yawan ruwa wannan shine ni tambare ko na ayace fa yaqumu to sai wannan sai hadisi na muka fara karantawa bismillah to sai hadisin nan da muka fara karantawa hadisin wane eh an ibn abbas radiyallahu anhu an samu daga abdullahi da abbas Allah shi yarda da su kale ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kulu yana cewa ma min rajulin muslimi yamut fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan babu wani mutum musulmi da zai rasu a mutum arba'in sai akan sallar gawar kuma dukkan su sai ku na billahi shay'a ba su shirka da Allah cikin komi illa shafa'ahumullahu fi ba ce Allah ya ba su ceto shi ai wannan ko wani jinkayi ne kana mutum kana mutum musulmi ka mutu kai kan ka baka mutu da shirka ba aka ce mutum arba'in wanda gawa za ka kamar mutum dubu sun tau sallan mutu a dai mutum an sanji mutumin kirki ne za ka ko talaka na in an san shi da halaye na gari kan ga da mutane ke haruru zuwa faransi na saboda tausaya mai za a ga akalla a samu tun dubu jana'iza to arba'in in suka haɗu da gawan musulmi waɗanda ba su da Allah manzo Allah ya ce face ubangiji su zanen ceton nan da suka zo face Allah ya ba su ceto wannan mutum ya gafarta mai zunubi ai wannan yana ƙara na ƙaunar cewa ubangiji ya shirya hanyoyi daban-daban waɗanda zai wa mu'mini rangwame abin da aka fata mutum ya yi ta roƙo Allah ya gambai da hanyoyinsa na rangwame da zai yayin bai kurakuransa Allah shi gafarta mu sai hadisi na gaba aka ce wa ibn Affan wa ibn Mas'ud radiyallahu anhu ko shine an samu daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya rada kala ce kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwa min arba'ina ma'ana mun kasance tare da manzon Allah yana cikin wata kubba kubba wannan daki da ake yi da fata yanzu kusa muna mutum arba'in na haifai ba kana sai ce muna zauna ba ku yarda an ka takunu rubu ahli jannati ku zama wani oba ko na ya aljanna rubu shine ɗaya bisa hudu ya aljanna duk ya aljanna gaba ɗaya ku al'umma ga ta annabi ku zama ku ne a ɗaya bisa hudu ya aljanna ku kalli al'ummomin da aka yi duk al'ummomin da aka kai aljanna ku zama ɗai wani oba ko na ya aljanna gaba ɗaya yace za ku yarda da haka nan kulna na'am sahabi ibnu wasu ya ce muka ce ya manzo Allah mun yarda da haka sai sake cewa asar dauna an ta kunu ta ahli jannati kuna yarda ya yi muku dadi ku zama one over three na ya aljanna gaba daya kunna na muka ce eh ya manzo Allah kala sai sake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rance da wata rayuwar muhammad take ga hannunsa inni la arju an takunu nisfa ahli jannati ina fata ga Allah ina kauna ga Allah ku zama ku ne rabin ya aljanna gaba daya Wazalika wannan kuwa annal jannata da yadkhuluha illa nafsun muslimatun saboda ita aljanna babu mai shigar ta face rayuwa wadda an musulma manzo Allah ya ce ma antum fi ahli shirki illa ka sha'aratil bayda'i fi jildi saurin aswad yake in aka gama mutanen duniya yawan kafirai in aka kwatanta karancin musulmai cikin yawan kafirai a duniya duka gaba daya yace yawan ku musulmai in an kwatanta ku da yawan kafirai haka kuke kamar a samu gashi guda fari cikin fata san da yake baki irin shin fata gashi guda yana da yawa cikin cikin gashin fata san da yake baki na gaba ɗaya fatar sa da farin gashi guda yana da yawa ko mai da aka ce adadin musulmai a duniya haka suke kamar kimanin su yawan su yan danganta su da yawan kafirai kamar gashi ɗaya farin cikin cikin fata sa da yake baki kirin ninki no an ka ninka an ka ninka musulmai ke ninki da bai da adadi Allah ɗaya sa adadin sa don haka shi yasa ran tashi ma Allah yake ji ma annabi Adam ya Adam in ba da annama kawo muna rabon sai ki dawo al'umma ka kawo muna rabon jahannama yace ya Allah nawa na yace mutum dubu 1 da mutum abin da 999 tara da tara ɗari tara da tis'in da tara nawa ya rage cikin mutum dubu a ce mutum ɗari tara da tis'in da tara duk yan wuta ne mutum guda kawai ce ya ɗan aljanna haifai suka yi ta kuka manzo Allah ya ce a ba da Allah ni za ku kuka in an ku kasanta yawan ku da yawan ya ajuju wa ma ajuju bakin ku kuke nan ma manzo Allah ya faɗi wannan magana cewa ai yawan ku yawan ku a kafiran duniya wasu suka ninka ku kamar gashi guda cikin fatar san da abba kirin wanda kuka san wannan gashi ne bai da tasiri cikin cikin fatar da abbaka gaba daya kuma yawan ku bai da tasiri don haka in aka ce ku zama ruhin ya aljanna kamar an dauki mafi yawan ya aljanna cikin al'umma gani ina fatar an gani yace auka sha auka sha arafi saudai fi jildi sauri ko kamar bakin gashi daya cikin fatar sa wanda yake wanda yake mai kalanja akwai dabbobi ma jajaye to kamar a samu wanga ja jansa ne amma yana da gashi guda wanda wanda wanda a abin nan wanda a faki cikin wannan cikin wannan ja wannan ya gwada karancin musulmai kuma ya gwada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin rahmat da Allah zai wa al'umma ga in an ka zo ran al'umma ga ita adda rabin ya aljanna sauran al'ummomi annabi nuhu annabi adam annabi salihu annabi hudu annabi ibrahima annabi musa annabi isa da sauransu annabi shu'aibu duka a musulman an kada su su an rabi al'umma annabi muhammadu su an rabi ya aljanna baki da wannan kaunatarwa ne ga wannan al'umma kuma wannan mun cincinci wannan falala saboda mu ne al'ummar da za mu samu zango mai tsawo sai abin da ka kare mu sai ranar tashi alkiyama duk al'ummomi ta huwa suka wasu shekara dubu biyu wasu shekara ɗari biyu shekara ɗari uku su saba ba Allah a ke su amma mu al'umma ce daga ran da aka haiku annabin mu ba a yi wani azaba isi isa da har zuwa ranar tashi alkiya don haka a kalli yanzu ko yawan duniya duk wanda an musulmi duniya mafi annabi muhammadu ne an yi karnunuka kuma daban-daban yanzu daga rasuwar manzo Allah zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da yan kai kun ga an samu karni goma sha nawa kenan karni goma sha hudu ana cikin na sha biyar karni goma sha biyar don haka duka waɗanda karnunuka kun musulmi ba su kare ba suna nan suna aukuwa don haka ya aka ce za mu zama rabin ya aljanna ka ai mamaki Allah ya ce muna cikin na gaba gaba daga cikin samun gama cikin ya aljanna din nan ce sannan wa an abi musa al-ash'ari lokaci yayi na'am to kenan to bari mu tsaya don hadisin yana da alaka da wannan gimai bari mu tsaya nan insha Allah bi da makaranto ne zai Allah ubangiji zai amfane mu da shi abinda kuma muka kuskure Allah ya san ba da gangan bane Allah shi gafarta muna ya yi muna jinkai ya sanya mu cikin bayi nan da za a sanya su cikin shiga aljanna shiga ta farko Allah shi muna rahama ya babu ikon kiyaye kyawawan halaye daga nan duniya har su zama masu keto gare mu ranar safiyar kiyama subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh